Wannan doka ce da 'yan majalisar suka bata muhimmanci da kuma hanzarta amincewa da ita a cikin kwanaki biyu kacal kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Ukwai Yami Bamidele shi ne ya ɗauki nauyin dokar maido da tsohon taken Najeriya. wanda 'yan majalisar ke ganin haruffan da aka yi amfani da su a cikin taken suna da ma'ana sosai kuma zai ƙarfafa gwiwar al'umman ƙasar wajen ƙaunar juna da haɗin kai da kuma kyautata zamantakewa a tsakaninsu. Sanata Rufa'i Hanga yana cikin masu wannan tunanin. Wacan wanda aka kawo mana dicen yankin kalmominta ba su dace da mu ba sojoji ne suka kawo ta suka cire mana ta asali wacce wadda za ta kawo zumunci da danƙon zumunci ta da wantaka ita ce ta daɗin saboda abin da take faɗa cewa ana girmama najeriya ƙasar uwarmu kuma tana cewa wato mun dogara da eh, yan kuma za mu zama yan uwan juna kuma ba za a zalci kowa ba ba zalunci akan kowa abin da wannan take faɗa kenan to wancan kuwa kawai wani biki ne da wani dalili da soja ne kawo ta saboda kishin kansa ya ga ganin kawai sai ya kawo don yana jin haushin wannan in ta da ko wani dalilin sa mu ba To amma dan majalisar wakilai Muhammad Shehu Fage ya yi suka ne kan matakin da aka ɗauka na maido da tsohon wakar ƙasar ko kuma taken Najeriya inda ya tsokaci cewa. Wato rashin sanin ciwon kai ne ma na farko kan shi ma da aka kawo wannan maganar gaban majalisa a wannan halin da ake ciki na yunwa na fatara na rashi da sauran abubuwa makamantan wannan da a ce shugabanninmu sun san abin da suke yi a wannan gabar musamman irin wa'annan kudura kudura ba kudura kudura ba ne da ya kamata a ce an kasu ma gaban majalisa har majalisa ta zauna ma ta saurara ni ina ganin abin da yake gabanmu a yanzu a matsayinmu na masu yin doka a kalli dokoki da za su amfana wa talakan kasan nan musamman akan abin da ya shafi harkar rayuwar shi ta yau da gobe da kasuwanci da sauran abubuwa makamantan wannan. To sai dai Sanata Mustapha Habib daga mazaɓar kudu ta yamma na jihar Jigawa ya yaba ne da matakin da majalisa ta ɗauka. Ina goyon ba don shi na tashi da shi tun ina yaro. Nan gwada min wakar. A Najeriya we healthy a own mother dear <laughs> native land. Wannan tsohon taken Najeriya dai wata baturiya mai suna Lillian James William ce ta rubuta shi a lokacin da Najeriya ta samu 'yancin kai a 1960. An daina amfani da ita a shekara 1978 bayan da aka samo wani sabon take da wani ɗan Najeriya mai suna Ben Odiase ya rubuta. dokar maido da taken na jiran sa hannun shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.